يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa idan kun gamu da mushrikai a wajen yaƙi kuna kusa da juna kada ku kare ku juya baya da gudu ku tabbata a gabansu ku yi haƙuri a wajen haɗuwa da su Allah yana tare da ku da nasararsa da ƙarfafawarsa